Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Albi zuciyata kashi na tara. Wani wuce sanata matawalla ya saki tare da ɗaukar wayarsa ya shiga daddannawa. Cikin 'yan sakanni aka ɗaga. Ya ce ina so ka baza mutanen ku su binciko min ɗana Imran. Na san yana cikin Kano. Zan turo maka da hotunansa please. Kawo mi shi kawai za ku yi banda duka ko ɓacin rai. yana gama magana ya shiga galari hotunan imran ya tura kusan kala goma sannan ya ajiye waya a saman santa table mummy da ranta take a jagule ta miƙa masa kofi ya karɓa ta ce tabbas ya kamata a nemo imran ina kyautar da akwai abin da zira'a abubakar galadanci suka yi masa duk yadda za a yi ka dawo da imran gidan nan Abubakar galadanci ya san cewa ba a faɗa da gwamnati duk ƙarfin kuɗin mutum wani ƙwarin gwiwa yake ji don haka ya sake sawa a ransa dawo da imran cikin jikinsa a halce ta farka saboda har lokacin ba wai bacci ya ishe ta bane kawai tana so ta yi karatun tekstin da za su yi mamaki ne ya kama ta ganin lokaci ya ja sosai don har an yi la'asar toilet ta shiga ta yi alwala sallah ta yi sanan ta sako downstairs tana neman shi ganin alamar baya cikin gidan ya sa ta shiga kicin ta kawai inda suka taho da shi a yawon da suka yi dauko ta kuma falon ƙasa tana ci tana gamawa ta ɗauki wayarta ihsan ta kira suka yi magana ta ce ita gobe da sassafe za ta dawo google ta shiga tana ɗan bincika kwas ɗin da za ta halarci text ɗin shi gobe sai dai ga baki ɗaya ta kasa fahimtar komai saboda tunanin ta kina kan imran ina ya tafi fito ta daga browser ɗin ta fara ƙoƙarin sa bugu biyu ko ya daga kamina gaban da ta shiga turo baki tana fadin. kana ina murmushi tare da cewa salon na je ya tsana fuska ta tana cewa an gama ko an kusa imran ya limshi ido magana ta kadai jifa shi take cikin wani yanayi shi yasa yake son sai aure idan ba ka ba tabbas shi yana gaba da yi masa kiɗa akan buƙatuwa da ita an kusa madan kwanta da kanta ta yi sosai cikin sofa sanan ta ce da shi come back soon please imran kamar ya shigo cikin waya ya ganta ya san tana cikin kewaye bata ita ɗaya a gida kewaye ɗaya daga cikin kunnenta tana son cigaba da duba abin da za ta karanta amma duk ta kasa nanin iyayenta ya cika mata zuciya tabbas ta san ta yi wauta amma ba za ta iya zama a gida ta auri wani ba zaɓin zuciyarta ba ba ta son ta yi auren da zai zama mata tashin hankali daga farkonsa har sa ta san idan har ta auri faruk galadanci ba za ta taɓa yi masa biyayya ba asali ma tana jin za ta iya ɗauke rayuwarsa idan kawai da fito ta auri imran mutawalli wanda ya zame mata alibi idanuwa ta ɗaga sama tare da faɗin Allah ka cika mana burin Allah ka tabbatar da ni matsayin mata ga Imran Matawalle ka ba mu farin ciki a cikin auren da zamu wasu hawaye ta ji sun ziraro mata bata san dalilin zuwan zuwansu ba sai dai tana jin wani irin rashin ummi da abbanta Rais ne faɗo cikin randa da sauri ta lalubo lambarsa ta kira shi sai da ta kusa yankewa sannan ta ji ya daga murya babu daɗi ta ji yana cewa ya akai mamaki ya kama ta jin yadda ya maganar ta ce Rais ba gane ni bane na ji ka amsa wani iri ga mamakin rahama sai ta je na cewa na gane ki mana ba rahama bace wacce ta gudu daga wajen iyayenta ba ko ba ita bace wacce ta zaɓi saurayi fiye da mutanen da suka kawo ta duniya saboda rashin tunani hakki kai ga mallaka masa ji cikin tsawa ya ji ta katse shi ciki da bala'i ta fara masa magana ni sai arka ce is, wato ka shiga cikin turawa kanka ya fara haƙi shine zaka kira ni rahama ga tsalko dan ka samu na kira ka shine zaka tsaye rashin kunya is. ciki da rashin ganin girman ta ce me ya rashin kunya abin da na faɗa ƙarya ne wallahi kin bani kunya a cewa kin zaɓi Imran Mutawalla akan dan uwanki na jini ya faru galadanci kin watsa wa iyayen mu ƙasa ido saboda farin cikin ki shine yake so ne miki biyayya to ai ko haihuwa kika yi bana jin ƴaƴan ki za su yi mu da sauri ta katse jinyar da Ra'isa ke gasa mata magana ta mukabba ba ta ba kuka ta fashe da shi tana jujjuya kai a cikin sofa tabbas ta jawo kanta bakin jini a wajen danginta gashi kananta wanda take matukar so ya juya mata baya shi ma wai me sa suka kasa gane manufar zuciyarta me yasa idanunsa ya rufe suke shirin hana ta samun nutsuwar zuciya wani irin kuka ya kwace mata ta shiga rerawa a hankali tun daga interest din falon yake jin sautin kukanta zuciyarsa ta yi wani irin tsinkewa saboda a duniya babu abin da ya tsana irin ya ji kukan rahama ya karasa wajen da take ta ji an dafo ta ta baya inda guwa da ya saboda ta riga da ta gane kowaye ta hanyar shakar da daɗin ƙamshin tararin jikinsa gabaki ɗaya ɗago ta ya ɗora ta a saman ƙafafunsa idanunta alimshi hawaye na cigaba da zarar ruwa ita tare da kwantar da kanta a saman ƙirjinsa ina jin yadda take shashshega murya sokul ya ce what happened to you bata ce komai ba sai sake shigewa da ta cikin jikinsa tana kuma fashewa da wani sabon kukan hannu yasa ya janyo wayarta wajen kwale ya shiga ya duba last da ta yi waya sunan Ra'is ya gani kuma ita ce ta kira me fara da Ra'is mai ar cikin kuka take faɗin gida zan koma Imran ta magana tana sake fashewa da wani kuka cikin gigi cewa ya dago ta yana mata wani irin kallo ya ce why kallon da idanunta da suka ni da kallon kuka tana cewa kowa ya tsane ni Imran family na suna yi min kallon yar iska kowa baya suna yanzu ta karasa magana tana kuma sakin kuka so sai rike ta a jikinsa cewa za ta koma gida ko ba karamin tayin masa da hankali ya ba amma kuma yana son farin cikinta ta haka yace da ita idan kika koma gida hankalin ki zai kwanta za mu masa kai tana faɗin ba zan samu nutsuwa ba imran kasancewa ta tare da kai shi ke sa ni farin ciki da jin daɗi gida da nake son komawa zan koma ne kawai dan su daina yin min wannan kalla jinjina kai tare da cewa shirya na kake gidan in hakan shine zai saki daina zaman mun da hawayenki rabu ta sauka daga jikinsa ya rika kallanta juyawa ta hostess ba jimawa sai ga ta dawo sanya cikin hijab yanzu kan mamaki abin yake ba shi da gaske tafiya za ta yi ta bar shi ko dai ta daina san shi ne yi saurin kaɗa kai tare da miƙewa ya ɗauki kaki ɗinsa mu je ko ya faɗa yana yin gaba a baya ta tana kallon sa sosai ta ga gyaran kan ya yi masa kyau inda za ta zo na ya je buɗe mata kofar Rama ta taɓa hankali tana kallon sa gaba ki ɗaya fuska shi babu wani walwala har za ta shiga sai ta ji san ba za ta iya ba kawai ta faɗa cikin jikinsa tana sake fashewa da kuka I can't live without you Imran I can't ta maimaita cikin zubar da hawaye wata irin ajiyar zuciya ya sauke tare da yi mata wata irin runguma wacce ke tabbatar da cewa nutsuwa zuciyarsa ke samu da sauri ya dauke da sauka koma ciki yana sake matsa ta a jikinsa cikin sofa ya zaunar da su tare da rukuta yana sauke numfashi ya ce kin daka min hankali ar ita ta rage zuciyata ta buga zari jikinta ta shiga yi tare da zama a gefensa tana turo baki ta ce ina son ka imran sannan ina so na kasance tare da iyayena sai dai hakan ya gagara iyayenmu sun ki ba mu damar yin aure cikin kwanciyar hankali saboda gabar da suke yi me tunaninka imran kwantar jikinsa ya sosai cikin sofa din tare da janyo ta yana faɗin zamu yi aure ko su dadi suna so ko ba sa so za aure juna ina so gobe idan na sauke ki a school zan biya ta gidan uncle dina ne masa bayani idan shi ma yaki kai kawai solution ɗaya ne mu je wajen wani limami ya ɗaura mana aure ko kuma mu je kota ai mana a can ba zan iya jure ganin mu tare guri guda ba ba aure ba ina son ki zama halal dina ko da wani abu zai shiga tsakaninmu yanzu dai ki kwantar da hankalinki kake kuma kiran wanda kika san zai bata miki rai kin ji ko Rahama ta daga kai sannan ta ce ina da tes gobe kuma na kasa yin karatun gashi komai na baro shi a makaranta kalanta yana ciji lips ce tashi mu je ki ga wani abu ta tashi til yana rike da hannunta suka nufi upstairs wani ɗaki ya buɗe suka shiga ya kunna suke bayyana rama ta shiga wari idanu tana wow ɗan ƙaramin lab ne da ya kunshi abubuwa da yawa a cikinsa siti nuna mata ta zauna ya tambaye ta akan wani kwas za ta yi test ɗin gaya masa dai na ya ɗauko juta da biro ya shiga tsarki mata kwas ɗin gaba ɗaya so sai ya shiga mata bayani rama tana kwashewa cikin ƙwaƙwalwarta ba ƙaramin fahimta ta yi ba saboda yi mata yake tamka a cikin class tare da student shi ma ta yi masifa firge shi ta yadda take bashi amsa sai dai baya appreciating duk amsar da ta bashi sai ya yi challenging ɗinta ya kuma buɗe mata yadda abin yake sai dai aka kira magarba sannan ya kalle ta yana dafe goshi ya ce tight my r rama cikin turo baki ta ce ni ma haka fa ware ido yana faɗin masaji nake so ta ɗauke kai tare da cewa gashi kuma kai gwauro ne babu mai yi maka wajen ta isa tare da rukuma ta hannu ya ce nan da kwanaki biyar na zama mijinki ki shirya yadda zaki tarbe ni da ni dinnan fa da yake gani kallon take da dukkan idanunta sai ya kasa karasawa juya ido tai ya dauke kansa da sauri hannunta ya rike saka koma master bedroom ta shiga bathroom ta yi alwala shi ma ya saka jami'i suna idarwa ya ce da ita zai je dawo wajen al'amin zai je suka fito tare ta zauna a falo ya kunna laptop sa ya bar mata da yake sola ce a gidan ko ina akwai haske ba su da wata matsalar nefa fita yi batta mota ya shiga nufi gidan small aunty ɗinsa wacce kanwace a wajen sanata matawalle Anta Aziza na ganin Imran ta faɗaɗa murmushinta tana nuna masa wajen zama. Yarinyar ta kwalawa kira mai suna Ilham. Sun yi da riga da wando jins ta fito, san ba ta ga Imran ba saboda wayar da take dannawa. Ki je ki haɗo yayin ki kayan motsa baki. Jin an ce yayin ta yasa ta yi saurin kallon fala. Gani Imran ya sa ta buga tsalle tare da rugawa da gudu ta rungume shi. Dan janye ta daga jikinsa. Ta shiga cewa kai yayi Imran, idan ka nan, yaushe rabon da na ganka. Ko zuwa muka gidan dadi mutuwar ba ma ganin ka. Ya zuna fuska yana faɗin, ba na zama ne shi yasa ba gani na. za ta kuma yi magana an aziza ta ce za ki tashi ki dauko masa ko sai kin gama cika shi da magana ilham ta miƙe da sauri yau yayin imran ne a gidansu gai din da mama take son aura mata shi kuma imran kallon aziza yi ya ce andi aure zan yi gaban da ta je wani mugun bugawa ta yi saurin kallon su tare da cewa aure imran ka samu wacce zaka aura ni ko kuwa imran ya shafa kwantaccen gashin haɓasa tare da cewa ina da wacce nake so andi she is my life my world my happiness an tara she is my everything i mean everything gani ta canja fuska daidai lokacin kuma ilham ta kawo masa juice da snacks ta ajiye akan center table za ta zauna anta aziza ta ce ta ba su waje cikin wani yanayi ta ce da shi waje ce wanda mai sa imran a ina take babu wani fargaba ya ce rahama abubakar galadanci don irin shock anta aziza ta ce abubakar galadanci wanne kadai ka ce min wanda na sani imran dan kalle da kadan ya mai da kansa gefe yana faɗin shi dai anti anna sanu wuladi sai dai ya nuna bacin ransa ita ma kuma iyayenta sun kiyarda yanzu haka tana waje na ya karbe duk wani abu da ya sanya ya bani ya ce shi ba mahaifina bane inda na aure a gidan makiyansa an ta aure na da rahama ba haramun bane dan haka zan aure rahama ta sha doka tare da girgiza kai tana cewa ina nan ina ta mafarki ina ta jin daɗi zan baka auren ilham haba imran ya zaka ba mu kunya me zaka yi da jinin galadanci kuma Muhammad wallahi nuna maka bayar ra'ayin yarinya amma ka dage cewa kai dole sai ita me yasa ba za ka duba a cikin family ka zabi wata ba barka ji in gaya maka ko ka aure rahama take kowa auren ku ba zai yi albarka ba tunda iyayen ku ba sa bukata banda ma iskanci yarinya da ta faro gaban iyayen da ita kake burin aura to barka ta na gaya maka ko nan gaba sai ta zama irin iska inda dama ballaga zaci ci wata razanin ya tsawa imran ya suka wa anta aziza cikin fishi da ɓacin rai ya miƙe tsaye na cewa ban zo na kai miki danki ki ciwo mata ta mutunci ba idan ki ma ba za ki sa albarka ba ki shiru anti yana gama magana ya bar mata gidan zuciyarsa na zafi wai me sa aka kasa gane muradin zuciyarsu me yasa saboda wata banzan gaba ake son haramta masa rahama mota sai ya wuce guest house ya dauko wasu bottles na giya ya sa a mota kai tsaye gidan da ya ajiye rahama ya nufa mai gadi ya buɗe ya shiga ya daɗe zaune a cikin mota zuciyarsa na raɗaɗi baya son ya sha giya din saboda rahama ba ta so sai dai babu yadda zai yi idan bai sha ji zai tamkai ya mutu sai da ya shanye stas sannan ya buɗe ya fito yana layi rahama ko tana kicin ta kunna electric cooker ta ɗora kettle tana dafa plastic ta kone a hannu cikin cin zafi ta fito daga kicin ɗin. rudan da take ciki ne sa ta kasa fahimta cewa baya cikin hayyacinsa gabaki ɗaya. da gudu ta nufi inda yake tana jin zuciyarta kamar za ta faɗo ta san akan alaƙas ne aka bato masa da shi kuma ya sha giya girgiza shi kawai take yi tana hawaye ta sai rawa yake tana cewa ka dawo cikin hayyacinka imran ka tashi mu je inda za mu samu wa kanmu farin ciki da jin daɗi please imran ka tashi kafin su cin mana sa hana mu jin daɗi saboda wata manufa ta su ta hannun sa ya mika tare da janyo wuyar rigarta hakan ya sa albarkatun ƙirjinta suka bayyana yi saurin kallon inda suke na kokarin kai sa gurin ta saurin ture shi a hukace ta shiga can ƙafarsa tana girgiza kai ta ce Allah ya tsine wa giya ko da yake dama can tsinanniya ce ta karasa tana zubar da hawaye ki daina min kuka ba na jin daɗin duniyan nan habibti yi magana yana kokarin kamo ta ta yi saurin faɗawa jikinsa tana kuka mai taɓa zuciya wani irin amai yake yi a gurin gaba ki ɗera mu ta gigice duka ya ɓata mata kayan jikinta da kanta ta riƙa goge mai amma har ta gama da jikinsa tare da cire masa rigar jikinsa duka dogon wanda ta riƙa ja har zuwa ƙasa sai da ta tabbatar ta cire kayan jikinsa ta goge wurin tas sannan wani irin wahalar mace ya ɗauke sa a nan akan ram wanka ta sake yi falo ta koma ta kurawa waje ɗaya ido gaba ɗaya jita duniyar na juya mata dama ta riga ta yi sallar isha'i duk wani da take jin yanzu jita ta fita don koron zafin da ta tuna musu ta san yanzu ya daɗe da yin sanyi cikin dogon sofa ta yi kwanciyar ta gami da haɗe jikinta guri ɗaya tana jin hawa yana cika mata idan ta lokaci ɗaya tun kwana biyu kawai da ta yi a gidan nan inda yake shigo mata a bige yana mugun ɗaga mata hankali idan sun yi aure ma haka zai riƙa yi ta tabbata shan giya a jinin imran mutuwalla yake zai yi wuya ya daina lokaci ɗaya a da yana shakkar ta gansa a biye yanzu babu wannan shakkar Ƙarfe hudu na asuba ya farka jin kansa ya yi masa wani irin mugun nauyi ya sa ya dafe kan bin ya yi da kallo haka ya ga babu kaya a jikinsa hannu ya saka cikin suma kansa gami da rantsa ido yana jin zuciya na wani irin harbawa kallon rock din ya ya ga wayan gaban sai ya shiga faduwa ina rahama take yi magana can kasan makoshi da kira miƙe tsaye da fita kansa wanda yake jin damkar ba nasa ba yana dafa bango zai hau stairs hango ta cikin sofa ta dunkule waje daya ga wani irin sanyi da ya je na huruwa ta ko ina ta cikin fala da sassarfa ya ne ya daga ta cak ina fistes har ya bude kofa ta fara mutsu mutsu cikin hannunsa a hankali kuma ta shiga bude idan ta yi arba da fuskar sa tana so ya sauke ta bai sauke ta ba har sai da ya kai ta gado da sauki ta miƙe zaune tana wani irin hadarai. ya san laifinsa kama kunne yana wani langabe mata kai miƙe ka faɗa ta ta sauka daga kan gada gami da shigewar ta toilet shi ma ɗakin ne bari ya nufi nasa dakin. a wajen karfe shida na asuba ta yi wanka ta yi cikin wata dubai a baya bakai mai bakin les a duka hannayen rigar ta yi da din a bayar ta yi wani irin kyau shida da mintuna ya turo kofar dakin da take ciki ta daga kai tana kallon kofar lokaci ɗaya ta haɗe gami da turo baki shi ma lokacin ya yi wanka cikin yadi filtex ash kala sai kamshi yake zubawa ta miƙe tsera ta yi handbag ɗinta burinta kawai imran ya sauke ta a makaranta ta je za ta wuce dawo da ita zuwa gaban sa yana yi mata wani irin kallo da idansa masu cike da soyayyarta kallon shigar ta yake tun daga sama har ƙasa yadda ya ga ta wani irin shegen kyau ita ma kallonsa da yayi mata kyau sai dai shi ya ji tsoron kyan nata ya shafa su kansa cikin husky voice din sai yake faɗin hijab ta sha toka tamka za ta fashe masa da kuka take faɗin ta rafa zamu fita imran kuma a mota ne dan allah ka bar ni a haka zafin zai min yawa wallahi haba ga zafin dogon riga dogon hijabi shi ma cikin tsakwaran kishi yake faɗin makaranta za ki shiga fa'ar ayyuma ya karasa magana a ɗan hatsali ɗaya kai tana kallon sa me kuma abin ɓacin rai a jiki ta girgiza kai tana faɗin hmm, ba da traditional kaya imran tare muka kai su ɗinki ta zan saka doguwar riga na kawo hijab har ƙasa na saka yi hakuri don Allah mu je ya na jira na ta faɗa tana ƙoƙarin kama hannunsa ya fisge hannun ya yi gaba binsa yi tana girgiza kai yau ƴar rigima sun motsa kenan yana tuƙi ba tare da ya kalle ta ba yake tambayar ta me za ta ci ta ce ihsana eh, za ta shirya mana breakfast da aka ya mai da hankalinsa kan tuƙi. yana gama bakin ya ciro dubiyar idan amata a cikin tafin hannunta yana faɗi idan kun tashi ki kira zo mu koma gida kallon su yana gini zakai na fada hostel imran ko kallon ta bai ba ta fice daga motar zama ta gefen gado tana kallon ihsan ita ma ihsan din kallon rahama take yi wacce daga duk ta fi ta canza mata kowace ta shekara ba ta ganta ba ihsan ta za zakai tana faɗin wannan tsari gidan haka fa yau kuma da fushin aka baro gida abba ummi ko imran ta faɗa tana mai da kallon ta kan rahama za kai kawai dai ta amshi mukdin hannun ihsan wanda yake cike da damammun kunin gyaɗa gana can a flax na zuba miki rahama ta za kai tana faɗin wannan nake so kin sani bana shiri da duk wani abu mai zafi idan suka sama sama suka ƙara duba karatun gwajin da za su yi sannan suka fice ba su suka dawo hostel ba sai karfe biyu na rana kowace a gaje take wanka kurin rahama ta gami da sallah azhar tana kwanci kan gado bacci ne sosai a cikin idanun da dama sun riga sun ci abinci a cafeteria kafin su shigo hostel kuma suna fitowa ta kunna da don kiran Imran sai dai waya a kashe bata kawo komai a ranta ba ta san maybe yana busy wani irin kallo mami ta shiga aikawa Hajiya Aziza tana faɗin yanzu saboda bakin ciki an ga Imran ya fara kulawa Humaida shine zaki zo kici ai magana aurensa da Ilham ni dai wallahi daga sama kika zo da wannan zancen dan ban taba ji ba ciki da mugun jin zafin ta Hajiya Aziza ke fadin au a shahar Humaida wannan yarinya da za ta zo sa Imran din kika kirkira zai aura tsohuwar mace da yin wasu mazan ita yake yi wa Imran fatan aura ya yi sheku mutum wallahi fada yana daka musu tsawa dukan ku bance ku zo ku yi zaune kuna bata min rai ba idan har babu wacce za ta bani shawara yadda yaro na zai fita harkar yarinyar nan ku tashi ku fita kuma ni ba zan tilasta wa Imran sai ya zaba zabin ɗaya daga cikin ku ba kun sani duk abin da yaro na yake so shi nake so ko ne yarda da ya kawo saboda tana jin Abubakar Galadanci yasa kawai ba na son auren baki bude Aziza ke kallon sa ta kirki kai a ranta tana faɗin in har tana rayu Imran Matawalla ba shi da wata mata aure sai yarta Ilham amma a fili cewa ta tai kai hakuri yaya ga shawara tunda ka sa a dauko maka Imran ita ma yarinya ka sa a dauko maka ita ka kai da wani gidan na daban a maka ita haka idan Imran ya ci nema ya gaji me biya hakura da ita sai ka dauke sa zuwa wata kasar na wani lokaci wani irin murmushi Matawalla ya saki yana faɗin shawara mai kyau Aziza na haka wata rana nake son hangen nesan ki wani kallo ta shiga wa momi tana juya ido a fusace momi ta babbalan bayan fitar ta aziza ta ƙara karya murya tana faɗin izinin Allah plan din nan zai yi aiki yaya idan har Allah ya sa in dace kawai a haɗa aurensa da Ilham a tura su wata ƙasar na wani lokaci mutuwar ya shiga girgiza kai yana cewa Aziza kina manta Imran ne kina nuna tamkar baki san taurin kansa ba Araba don yari da ina jin ta kusa kamo soyayya ta a cikin zuciyar Imran Araba su kina tunanin zai yadda aure Ilham din ne ki dai mu ci gaba da lallaba shi idan ya amince zai aure ta ba shi kenan ba ai abin farin ciki ne a wajen mu. me yau imran hidima mutum laifin baiwa mota imran din ya ce gbq ya ɗauko masa rahama sa ɗaya guest house ɗin shi sannan da ta shiga mota ya shaƙa mata abin da zai kusa mata da hankalinta na ɗan wani lokaci har kusan uku ne yamma bata samu lambar imran ba jikinta yana ba ta tabbas babu lafiya don baya taɓa kaiwa haka ba su waya ba don ko sun yi faɗa zai kira ya ji lafiyarta a bangaren al'amin kuwa ya ce mata da kewa ba su haɗu ba sanan bai wani daga hankalinsa ba ya san ƙila imran ɗin abu yake can wani wajen haka ya kwanta wa da rahama hankali ya ce ya san Imran yana lafiya. Da haka suka yi sallama, har kusan karfe biyar Rahama ta fito daga hostel riƙe da waya a hannunta. Wannan karan ta yi wanka ta canza kaya. Fitowa dai daga cikin hostel ɗin tana son shakar iska na daban. Haka hankalin daga ba ɗaya bai nutsu da kashe da Imran ya yi ba. Tana ta tunanin ko ta shiga adidi ta je gidan ko ta kira Al'amin ya maida ta. Hatta yi dalilin nan ba Al'amin ta saurin katse kiran hango mota Imran da ta yi. Cikin mamaki take bin mota da kallo. Musbawu na hango ta ya sauke ajiyar zuciya don kusan awansa biyu a nan ko mai kamar ita bai gani ba. gashi dama tolle ya masa gargadin ko me zai faru ya tsaya ya jira ta dan an tabbatar masa da cewa tana cikin makarantar da mamaki take bin wanda ya fito daga cikin motar da kallo nan take ina ta san wannan fuskar da ladabi musbahu ya karasa inda take yana gaishe ta cike da mawa. ta amsa tana kallon sa anan shige mata bayani shi yaron Imran ne ba shi da lafiya zuwa yi mai tafi da ita hankali shi take faɗin me ya sami Imran din dama ta fito da wayar ta dan aka kasa komawa ta yi isan sallama kawai ta fada front seat gaba ɗaya tunanin ta ya tafi akan me ya sami Imran Wuda kawai Miss Bawo ke yi da motar, ganin hankalin da tamkar baya jikinta, ya sa ya amfani da wannan damar ya hura mata wata huda a fuska. Rama za ta yi magana, ta ji kanta ya wani irin juyawa, daga nan ba ta sake sanin abin da yake faruwa ba. Bayan magariba. A bayan magariba san ta kasa samun nutsuwa, to ina Rama ta shiga ne? Dan ba ta taɓa fita ba tare da sanan mata ba. Gashi ta buga wadda ya fi so goma a kashe. Gaba ɗaya sabbin ɗabi'un da Rama ta tsoro da su a kwanan nan suna ɗaure mata kai. Haka ta haƙura ta zuba sarauta Allah ido. Ko ina take ta san ba yarinya ce, za ta iya tsare mutuncinta. duk da yau da gobe ba za ka iya shi da halin dan adam ba manyan sojojin da ke zagaye da shi kawai yake bi da kallo kowanne sa babu cikakke fara'a ya dubi ɗayan da yake kwance a kan gado sana na tafasa cikin harshen turanci yake faɗin ku suwa ne ne a ina ne nan ya faɗa yana da kamusu wata irin tsawa dan gaba ɗaya a ruɗe yake bai san a inda yake ba jinsin yi masa shiru ya sa ya jiransa ya ƙara ɓaci sau kai daga kan gadon ya nufi ƙofa ya buɗe bumfalan kawai yake yi da kallo ya rintsa ido gami da dafi kansa yana sauke wani irin numfashi ƙara buɗe idan sai yana bin manyan hotunan matawalle da ke manna a bangon fala sai yanzu ya fahimci a inda yake wato guest house ɗin matawalle but ya aka yi zo nan sai lokacin ya tuna ya shiga wani restaurant zai ci abinci wasu kantin mutane ya ga sun zagaye shi sun rufe masa fuska kina duka aikin dadin shi ne ya buɗe sa cike da wani irin sabon bashi rai yana shiga cikin falon ya yi arba da mahaifinsa zaune a ɗaya daga cikin manyan kujerun alfarmar da suka kawata fala da fara mai girma matawalle ke faɗin ka tashi kenan ya ƙara cikin falon da wani sabon ɓacin rai yake faɗin dadi ya aka yi na zo nan murmushi mutawalla ya cike da wata irin soyayya imran din kuma ya yi masa baya iya jure fushi da shi zan amsa maka duka tambayoyinka kafin nan ka je ka wanka ka canza kayan jikinka ka rama sallolin da ke bisa kanka sai ka dawo midina yau tare za mu ci abincin dare rabin da mu zauna mu ci abincin dare tare da kai ba zan iya tuna lokacin ba zai magana mutawalla ya dakatar da shi ba na son musu imran idan kuma kai girman kai zan tafi na baka da mutanen nan a cikin gidan nan idan na ga dama ko kofar gidan kafarka ba za ta taka ba ka san halina mutawalla ya karasa magana yana kallon sa sanin halin mutawallan imran ne juya da sassarfa ya falon sallolin da ke jiya da su babu wata addu'a na nan suka kafi na gara mu galadanci bai sha wahala wajen canja kaya ba don ko ina yana da kayan sakawa mutawalla yana sawa a zuba kayan imran duka gidajensa da yake shakatawa a cikin su hango mutawallan cikin dani area yasa imran din ya kara haɗi rai ganin manyan kuloli wanda kamshin abincin kurmi ya tabbatar masa da namomi ne ya sai ya zauna kusa da mutawalle falon ya rage daga imran din sai mahaifinsa mutawalla da kansa ya sabin din imran din ya tura masa abincin gabansa sosai Imran ya ci abincin mutum da ya kalle su cike da kulawa yana faɗin hafka bu umarni na kara da yarinyar nan Imran ya kalli mutum da idan na kaɗawa lokaci ɗaya yana girgiza kai yake faɗin rabuwa da Rahama dadi ba abu ne mai sauki ba kai hakuri dan Allah ba zan iya wannan biyayyar ba wani irin kallon mutum da ya rike masa kafin ya haɗe wani abu da yake ji a ƙasan zuciyarsa kana tunanin idan ban amince da auren naka ba zai yi albarka ne mutum ya faɗa idan na canza kala haka shiga tari da sauri imran ya rike sa saboda ya san mahaifin nasa na da hawan jini Badulwa ta yi balle yana faɗin, "Dadi ka sha ruwa don Allah." Mutumin ya karɓa ya sha. Zai magana Imran ya dakatar da shi. Mu ba wannan magana zuwa wani lokacin. Mu je gida na duba ka. Na san ko maganin naka baka sha, kuma gashi ka haɗu da mata da bata san ciwon kanta ba. Har mota Imran ya ja mu walle, duk gaba ɗaya tunaninsa na kan Rahama. Bari ya gama da lafiyar mahaifinsa tukunna. Shi yake tukin, sauran masu kula da sanatar mutawalla na bayansu. A cikin master bedroom Imran ya shiga da ya kwantar da shi a hankali. Mummy shi da shigo a rikice ta karaso tana wani riƙe hannun dadi tana faɗin. Ciwon ne? Imran ya tsaki a ransa gami da girgiza kai, ya nufi inda maganin dadi yake. Ya dauka ya dawo ya zauna ya balla ya wayi shi. Mummy na riƙe da shi tana yi masa sannu. Ta girgiza kai tana faɗin, ka mu Maroko jibi, ya zami da Mahira alaji. Mumi ta faɗa tana kallonsa. Daga kawasan da Imran yake faɗin, me za a je a yi wa Mahira? Mumi ta yi masa wani kallo tana faɗin, sun samu hutu zamu je mu zo da ita. Wani kallo Imran ya shiga yi wa Mummy. Ita ba ta da kafafun shugaba jirgi ne har sai kun je kun zo da ita? kuma hadda dadi ya faɗa yana kallon dadi ya kuma haɗe ne tamkar ne dadin yana cewa babu wanda zai je a cikin ku zan yi mata bukin flight jibi da taho da wani irin kallo mumi ke bin za ta yi magana ya dakatar da ita dadi na bukatar hutu please kin san ciwon sa baya son hayaniya a fusace mumi ta baddakin ya shafa su kansa a ransa yake faɗin foolish woman sai da mahaifinsa ya samu bacci sosai ya ba fadinsa. wai sai ya fidda da mamaki ya ganta a kashe da sauri ya kunna wayar ya dauki motar tawalla guda daya da sauri mai gadi ya bude masa gate don irin speed ya bai gidan kai tsaye biyu ke ne fa yana tuki yana kiranta amma baya samu yana shiga ya dinga ware idanunsa ko zai hango ta amma ya kasa ganin komai kamar da ita bai gani ba dole ta sashi kare duk wani girman kansa ya ta dalba da ya ga za ta shiga cikin hostel ɗinsu da wani irin taku budurwar nan ta karasa wajen Imran Mutawalli wani irin farin ciki yana ratsa ta ganin kyakkyawan gaya yana tsaye da ita idanunsa akan gate din hostel din yake cewa dan Allah idan ta shiga ta kira masa rahama Ladanci ko ihsan cikin ƙasa da murya ta ce wa za a ce musu sai da firzar iska daga cikin bakinsa sai ya ɗora manyan idanunsa masu narkar da zuciya 'yan mata ya ce imran mutawalli cikin mamaki tare da zaru ido ta dafi kirji ta ce wai sanata mutawalla kake nufi kallon da ya mata ne suka ta yi saurin juyawa da gudu tana jin wani irin farin ciki yau ta yi magana da ɗan gidan sanata kunje ta da isan tana gima a wayarta zama ta yi da yake department ɗaya suke ta ce da ita kin san imran mutawalli da sauri ihsan ta kalle ta tana mamakin jin sunan a bakin zainab na san shi me ya faru duka zainab ta kai ihsan a saman cinyarta sai wani tsalle take yi yana bakin gate ya kira ni ya ce dan Allah na kira masa rahama koki me alaka ku da shi jin haka yasa ihsan sauran sakkuwa daga kangadan tana neman hijab take bawa zainab amsa imran shine wanda zai aure rahama zainab ta bude baki da ido saboda mamaki ihsan ta kalle ta tana riƙe handle ɗin ƙofa ki fito zarafi dakin zainab ta miƙe zuciya ta cike da al'ajabi tunda yango hango ihsan ya ji zuciyarsa ta shiga shaku me hakan yake nufi rahan ba ta zo gare shi ba ko ba ta da lafiya shine ta turo masa ihsan barka da yamma ai mata walle kasa amsa waye sai tambaya da ya jefa mata ina rahama take da mamaki ihsan ta ce ni wallahi na doka kuna tare tun da ma nake neman ta a waya amma bana na samu handbag ɗin da ta zo da ita tana daki ba ta ɗauka ba hankali imran ya mutukar tashi ina rahama za ta je ko sallama ka sayo isa ne kawai ya shiga mota ya ja dare gidansa ya nufa ko ta koma can yi duban duniya bai ganta ba dama kuma mai gadi ya sanar da shi bata dawo ba hannunsa biyu ya saka a cikin lallausa su makan shi ya ja tare da cije baki yana rahama wuya ayu da sauri ya sake fitowa ya shiga mota zuciyarsa na zafi al'amin ya kira yana tambayarsa dan al'amin tabbatar masa da cewa ta kira shi tana tambaya ko ya gan ya ce a'a daga nan bata sake kiransa ba hankalinsa ya kuma tashi zuciyarsa ta shiga cikin tashin hankali yana jin damkai ya kurma ihu da wani irin speed ya shiga mata link yana zuwa ya fakin motar sa kofar gidan Abubakar Galadanci yana zuwa ya tura karamar kofar ya shiga Mikadi ya tashi da sauri yana tambayarsa lafiya cikin ganganta idanuwa Imran ya masa wani kallo zuciyarsa kamar za ta tsinko daga cikin ma'ajiyarta yace Rahama ta zo baki buɗe mai gadi ke faɗin ka sake ta ne Imran ya ji zafin maganar ya sa shi shako masa wuya zai kashe shi Hajji ta fito daga sashen ta daga ana faɗa subhanallahi suwa ya haka me ya faru tana magana tana tafiya sa maganar ta kuma ta sa mai wankin su fitowa daga laundry wajen isa da gudu yana janye mai gadi Hajji kuma ta fara jan Imran tana salati Mummy da ke cikin ɗaki ta upstairs ta lego. Hango har da Hajji a wajen ya sa ta saukowa da sauri. Lokacin an yi nasarar rabe mai gadi da Imran. Da yake Hajji ta san Imran ba, hakan ya sa ta ji hannunsa tana faɗin haba kai ko bawan Allah. Kaga ana haka? Ga ka haka mai hankali amma kawai ka sa mutum a bakin aiki kana shirin kai shi lahira. Saboda me? Kafin yi magana Ummi ta karaso cike da mamaki take kallon sa, kafin ta ce, "Imran, me kawo ka cikin gidan nan?" Da sauri ya kalli Ummi tare da kawar da idanuwansa ya ce, "Rahama." Da Ummi ta ji sunan sai da kirjinta ya buga, ta yi zaton ko maganar mutuwar Rahama ya kawo mata. amma da tana saboda shi rahama ta bar su sai ta sha toka tare da cewa sai aka yi me wani tashin hankali ya cikin zuciyarsa kada ya ce rahama ba ta gidan nan sai ya waske ce ummi dan Allah ku yafe mata ku bar mai aure tunda Allah bai hana mu aure juna ba kullum kuka take tana ummi ta tsine mata abba baya santa tana tunanin fushin ku zai sa ta faɗa halin da kuke tunanin tana aikatawa dan Allah ummi ki yafe mana ki sa mana albarka a cikin rayuwarmu Imran ya karasa magana yana kallon ummi da wani yanayi a cikin fuskarsa jiya kamar ya zo gaban mahaifiyarsa jiya ke tamka ita yake yi wa magana mace rai take sa tana cewa yanzu ina ita rahaman take kafin ya nemo abin ciwa suka ji hon mai gadi da sauri figet yana rike da wuya ya buɗe abubakar galadanci ne ya dawo yana shiga adam direba ya fakin ya fito gani imran a cikin gidansa ran ya mugun ɓaci cike da ɓacin rai yake faɗin uban me ka zo yi min a cikin gida wato abin da ka ya share bayan hure mata kunni ta gudu wajen ka shine zaka shigo min gida ko kayan da ka zo diba tunda dama ba duka ta ɗauka ba ya sake matsawa kusa da imran ɗin wanda da diba su ne dama ne na siya mata ba wani dan iska ba da haka fure ya ɓaci ka zo ka bar min gidana stupid boy wani irin ululin bakin ciki ne ya rufe imran idanunsa a rantsi yana jin kansa zai fado kasa alhamdulillah to yan sakar gida anan zamu kwana mu kasance da ku a gaba da Allah inda zan kamo kashi na goma ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci like kuma na ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba time sharing a gurgurdin